بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلتي من البركة مسلتي مرجعي الهج محمد زكري مزاف a wannan unguwa ta kofar ruwa da ke cikin birnin kano a wannan rana ta alhamis 4 ga watan bakwai shekara ta 1444 wanda ya daidai da 26 ga watan 1 shekara ta 2023 idan ba manta ba a darasinmu da ya gabata muna karatu cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut mun kawo ƙarshen aya mai namba ta 40 a yau kuma za mu tashi farkon aya ta 41 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ubangiji maɗaukacin sarki yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka riki koma bayan Allah ta'ala a matsayin majibinta lamuran su kamasalil ankabuti takhadhat baita kamar misalin giza-giza ne da ya wannan abu a matsayin gidansa wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut haƙiƙa mafi raunin gidaje shine gidan gizo-gizo laukanu ya'lamun da a ce sun kasance sun sani inna ya ya'lamu ma yad'una min dunihi min sai hakika Allah ta'ala ya san abin da suke roƙa a bayansa mana ya san abin da suke roƙa koma bayansa wa huwal azizul hakim ubangiji madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima wa tilkal amsalu nadribuha lin nas kuma waɗannan misalai muna buga su ne ga mutane wa ma ya'qiluha illa al'alimun kuma ba mai fahimtar su face ma'abota sani face masu ilimi a nan wajen ubangiji maɗaukacin sarki bayan ya ba mu labari na al'ummatan da suka gabace mu da yadda suka kangare masa da yadda ya musu azaba ɗaya bayan ɗaya bayan ubangiji ya yi mana bayani na iri-irin waɗannan al'ummatai yanzu kuma sai aka ci gaba ake buga misali ga waɗanda suke kafircewa ubangiji maɗaukacin sarki wannan misali wanda yake zai fito musu da abin da suke ciki na ɓata zai fito musu da abin da ya ɓoye gare su na bayyanar cewa wanda suka rika a matsayin abin bauta bai cancanci abauta masa ba lallai allah ta'ala shi kaɗai ne wanda ya cancanta abauta masa shi kaɗai ne wanda yake zai ba wa mutum abin da yake nema da ma sama da abin da yake bukata shine ubangiji yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka rike koma bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin majibincin lamuransu a matsayin abin bauta suka rike wasu daga cikin halittun ubangiji madaukakin sarki suke bauta musu suke neman taimakonsu, suke roƙon da su azarta su a lokacin da suka shiga cikin tsanani suke yin riko da su a lokacin da kuma suke cikin farin ciki suke kaddara wannan farin cikin cewa daga gare su ne waɗanda waɗannan gabake ɗayan abubuwan ubangiji maɗaukacin sarki shi yake yi wa bayinsa amma su waɗannan mutane sai suke riƙe wasu daga cikin halittu kuma bayan ubangiji maɗaukacin sarki wasunsu za a ga suna bautar gumaka wasunsu kuma za a ga suna bautar halittu daga cikin halittun ubangiji maɗaukacin sarki tun daga kan masu bautar shanu da sauran masu bauta daga cikin dabbobi da masu bautar wuta da masu bautar rana da sauran abubuwa dukkaninsu waɗannan dukkan abubuwan da suke bautatawa dukkaninsu suna bautawa wanda bai cancanta abauta masa ba suna bautawa wanda yake halitta ne daga cikin halittun ubangiji maɗaukacin sarki shi ma mai buƙatuwa ne zuwa ga allah subhanahu wata'ala ya ba shi daga cikin ni'imominsa ya tsare shi daga cikin azabobinsa shi a karan kansa ba zai iya kare kansa daga azabar Allah ba ballantana su ma ya iya kare su shi a karan kansa ba zai iya azurta kansa ba ballantana su ma ya azurta su to tun da haka ne ya zama na cewa shi ma yana buƙatar wanda zai bauta wa kenan yana buƙatar wanda zai bauta wa shine Allah subhanahu wata'ala a lokacin da kuma su suka bauta masa to ya zama na cewa ba su aikata abin da ya dace ba to shi ne ubangiji maɗaukacin sarki zai buga musu misali wanda yake wannan misalin zai taimake su ne wajen su fahimci cewa lallai fa abun nan da suke bautatawa bai cancanci abauta masa ba lallai Allah ta'ala shi ne wanda ya cancanta abauta masa shi ne Allah subhanahu wata'ala ce kamar salil ankabuti takhazat baita sai ubangiji ya buga mana misali da yana wadda take ita ce a matsayin abadda gizo-gizo ya rike ta a matsayin gida a lokacin da iska za ta zo masa ko sanyi ko zafi ko wani abu na damuwa yadda za ka shiga gidanka a lokacin da kake so ka huta lokacin da kake so ka samu kariya daga irin waɗannan abubuwa shi ma a wannan lokaci yana shiga cikin wannan yana ne a matsayinta na abar da yake rika a matsayin gida wanda yake a bayyane yake ga dukkanin mutumin da yake gani da dukkanin mutumin da yake iya hankaltuwa da mutumin da yake iya fahimtar abubuwa zai gano cewa wannan yana abu ne wanda yake ba shi da amfani da za a zo kai nufin ka rushe wannan yana za ka rushe ta ka kuma kashe abin da ke cikin ta wato shi gizo-gizo ba za ta kare shi da komai ba ba za ta amfani shi da komai ba ba abin da za ta iya masa na ta wadatar da shi ta ba shi kariya a lokacin da aka zo za a cutar da shi to sai ubangiji madaukakin sarki yake nuna mana anan cewa su ma waɗannan mutane da suke bautatawa koma bayan Allah subhanahu wata'ala waɗannan abubuwa da suke bautatawa ba za su yi musu amfanin komai ba kamar yadda yana ba za ta yi wa gizo-gizo amfani ba waɗannan abubuwa da suke bautatawa ba za su iya kare su ba kamar yadda yanan nan ba za ta iya kare gizo-gizo ba ko a yanzu mutum idan ya yi nufi ya cire yana daga gidansa ko ɗakinsa ko shagonsa ko wajen da yake zaune za mu ga cewa zai cire ta cikin ƙanƙanin lokaci za mu ga cewa shi ma gizo-gizon a lokacin sai fara neman mafita sai ya fita daga cikin yanan nan ya kama gudu idan ba a kai ga kashe shi ba shi ma wannan sai yake nuna cewa a daidai lokacin ne yake iya fahimtar cewa yanan nan ashe ba ta da amfani ashe ba za ta ba shi kariyar da yake nema ba to haka su ma waɗannan mutane ubangiji sai musu gaman katar tun a yanzu ake nuna musu cewa wannan abu da suka ruka ba shi da amfani wannan abubuwa da suke bautatawa bautar tasu ba za ta amfana musu komai ba tun kafin lokaci ya ƙure musu kamar yadda yake ƙurewa gizo-gizo domin idan kuka ci gaba da tafiya akan haka za a zo ranar alkiyama ne bangiji maɗaukacin sarki ya musu ukuba na cewa sun kafirce masa a lokacin da kuma nadama da da na sani duk ba za ta yi musu amfani ba to tun yanzu sai ubangiji maɗaukacin sarki cikin littafinsa da rahamarsa da jin kansa ga bayi sai ake bayyana musu abin nan da kuke ciki ba shi da amfani a yanzu da ake ciki da mutum zai tuba ubangiji maɗaukacin sarki zai karɓi tuban nasa zai zama na cewa mutumin da yake bauta wa wani Allah ta'ala sai ya zo ya shiga cikin musulunci ya yi kalmar shahada ubangiji zai yafe masa baki ɗayan abin da ya kasance yana aikatawa kafin ya musulunta wanda yake dama mafi girman laifi shine ba wa waye shirka da ubangiji maɗaukacin sarki to wannan shirkar da kai idan dai har ka zo kan musulunta kai kalmar shahada ubangiji maɗaukacin sarki zai yafe maka baki ɗaya wannan sai ke nuna mana yadda allah subhanahu wata'ala kenan yake son mu da rahama shi yasa da mana lokacin da mutane suke kangara sai ubangiji madaukakin sarki ya bude musu kofofin tuba kuma sannan sai a dinga kudaitar da su zuwa ga waɗannan hanyoyi na tuba to shine Allah subhanahu wataala ya ci gaba yace wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut hakika mafi raunin gidaje shine gidan wannan gizo-gizo mana ita ce yanar nan da gizo-gizo yake rikonta a matsayin yana abinda za mu gane shine kariyar ubangiji maɗaukacin sarki ita kuma ita ce mafi karfin kariya babu wani wanda zai baka kariya sama da ubangiji madaukakin sarki babu wani wanda zai baka kariya irin ta ubangiji madaukakin sarki saboda haka sai ka bar abin da yake mai rauni ka kama abin da yake shine mai ƙarfin da kake bukata sai mu riko da igiyar ubangiji madaukakin sarki mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zama mun samu tsira daga azabar Allah subhanahu wataala sai mu rabauta da samun shiga aljanna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba baki ɗayan al'ummata kowa da kowa daga cikin su za su shiga aljanna sai wanda yake abin mamaki aljannan nan da manufa ta halittar mu shine mu aikata abin da za mu cancanci shiga cikinta shine idan muka yi haka mun ci ribar rayuwar kenan a lokacin da kuma muka zo muka rayu ba mu aikata aikin da ubangiji zai mana sakamako da aljanna ba zai zama rayuwar mun yi ta a banza ba mu ci ribar da ya kamata mu ci ribar ta a rayuwar ba amma sai manzon Allah ya ce kowa zai shiga aljanna sai wanda ya ki wanda ya ya nuna shi baya so ya shiga aljanna shine ba zai shiga ba shine sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce wa man ba ya rasulullah ya ma'aikin Allah wane ne ko wanda zai ki ya shiga aljanna wanda zai ki shiga aljanna da kowa yake kwaɗayinta sai abin ya ba su mamaki shine sai aka tambayi manzan Allah to shine sai manzon Allah ya ce da su man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya min biyayya to shine wanda zai shiga aljanna wanda ko ya saba min to shine wanda ya anan abin da zamu gane shine lokacin da manzan Allah ya ce wanda ya mun da'a ya bi ni ya mun biyayya shi zai shiga aljanna abin nufi shine wanda kenan ya yi riko da abin da manzan Allah ya zo da shi ya kama musulunci ya yi riko da musuluncin daidai da manzon Allah ya koyar din kun ga waɗancan wanda suka riki wasu abubuwa a matsayin abin bauta suka manta da Allah ta'ala su wannan sun yi watsi da abin da manzan Allah ya zo da shi domin abin mafi abu na farko da mutum zai fara riko da shi na abin da manzan Allah ya zo da shi shine ka shiga musulunci shine kai imani shine kai kalmar shahada wannan shine abu na farko duk sauran abubuwa za su biyo baya ne bayan mutum ya musulunta to waɗannan mutane lokacin da suka ƙi musulunta suka kama wata hanya ta daban suke shirka da Allah subhanahu wata'ala to shine da yace wa man asani faqad aba wanda ya saba min shi yaki to su ma ya zama waɗannan mutane sun ƙi sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun saba masa saboda haka sai suka ki shiga aljanna tamkar ana kamo su ne ana ce da su ku zo ku shiga aljanna suna ba za mu shiga ba domin an nuna musu an ce ga hanyar da za ku bi ku shiga aljanna sun ƙi bi sun ce mu ga hanyar da za mu bi saboda haka waɗannan mutane su ne suka ki kuma su ne suka riƙe abin da yake ba zai amfane su ba abin da yake mai rauni ne shi abin da yake shi ma mai neman kariya ne daga azabar Allah subhanahu wata'ala mai neman shiga cikin ni'ima ta ubangiji madaukakin sarki ne to shine amma duk wannan fa zai faru ne aka ce laukanu ya'lamun saboda ai dama su fahimci haka ba basira su bata kai su gane haka ba shi yasa ake ta gaya musu ake ta gaya musu amma kokolosu a toshe take sun kasa fahimta da a ce za su fahimta din da sun fahimta irin yadda kai ma ka fahimta da sai su ga cewa to yanzu wannan abu mutumin da yake bautawa wa gunki ai zai ga cewa da babu gunkin wannan gunkin sai aka samar da shi ko dai wanda yake bauta masa ya zama shi ya samar da shi ko kuma ya zama wani ne daban ya samar da shi ko kuma ya zama wanda ya samar da shi ya zo ya baka kai mai bautarsa ko ya siyan maka duk wannan zai sa sai ka fahimci a ce abin banza ne tun da har zai zama ya zama wani abu wanda za a ringa sassaƙa shi daga babu wanda zai zama mutum ka ko kuma kai kanka da kake bauta masa kai za ka samar da shi a ce ba zai iya komai ba kenan a ce kai ma ba shi bane wanda ya samar da kai a ce kenan yanzu da za ka yi ya kawo karshen sa karshen zai zo har gwara ma waɗanda suke bautawa abubuwan da suke da rai tare da cewa su ma ba za su je ko ina ba ba za su amfana musu komai ba su ma za su ga cewa abubuwan da suke da rai ga baki ɗaya idan suka dube su za su ga hidima suke musu misali idan dabba mutum yake bautawa masu bautar shanu za ka ga cewa wannan saniyar da kake bautawa abinci kake bata idan da za ta ji yunwa ba za ta iya wadatar da kanta ga barin yin wannan da suke ji ba dole sai ta ci abinci a kenan ita ma ya ce kenan ita ma mabukaciya ce shi za ubangiji madaukakin sarki duk irin waɗannan abubuwan ya ɗaukaka ga barin su ubangiji madaukakin sarki da za ka jingina masa cewa yana cin abinci to da shi kenan ka jingina masa ta waya da za ka jingina masa cewa yana gajiya da ka jingina masa ta waya da za ka jingina masa duk abin da mutane suke yi da ka jingina masa ta waya shi yasa mu yanzu a wajen mutane hatta abubuwan da yake kamala ne a wajen mu to ubangiji madaukakin sarki ba za a jingina masa ba ai yanzu idan mutum ya zama na cewa ba shi da aure ai za a ga ko wani dan abu da yake bukata a rayuwarsa bai gama cika ba sai auren sai a ce ai ya zama mutum amma Allah subhanahu wata'ala mattakhadha sahibatan wala walada ubangiji ba shi da mata ba shi da da haka mutumin da ba shi da da burinsa ubangiji madaukakin sarki ya ba shi haihuwa to ubangiji ya daukaka gabarin wannan saboda haka dai wannan sai ke nuna mana Allah ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanta bauta masa kuma sai ubangiji madaukakin sarki yake buga mana misalai waɗanda wannan misalan abinda za su taimaka mana da shi shine mu iya gano cewa lallai hanyar musulunci ita ce hanya ingantacciya lallai mu kama abinda ubangiji madaukakin sarki ya saukar shine abinda yake daidai a rayuwar mu to shine sai Allah ta'ala ya ci gaba ce inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay abinda suke rika suke bautawa koma bayan ubangiji madaukakin sarki lallai Allah ta'ala yana sane da wannan abu da suke yi Allah ta'ala ya san abin da suke aikatawa abin da suke bautawa suke yin shirka da shi koma bayan ubangiji madaukakin sarki ya san ka kai da kake bautawa waninsa abin da kake bautawa ubangiji ya sani abin da kake faɗa da kake aikatawa na bauta ɗin dukkaninsu ubangiji ya sani ubangiji da sannu zai muku sakamako akan abubuwa da kuka aikata kai da ka kan kangare ka bauta wa waninsa bayan ya turo annabawa sun yi mana bayani na shirya kai watsi da wannan ka kama wata hanya to akwai lokacin da Allah ta'ala zai zo ya damƙe ka lokacin da zai zama na cewa baka da maguda baka da matsera baka da tsini baka da dabara baka da wani abu da zai iya kwatar ka sai a tattara ku da kai da abubuwan da kake bautawa gaba daya a sanya ku a cikin azabar Allah subhanahu wata'ala a lokacin ne sai ka ga cewa ashe ba za su yi amfanar ka ba ashe abin da ake gaya maka a duniya gaskiya ne ashe kai ne ka ringa cutar da kanka kana nisantar gaskiyar da ake nuna maka wadda za ta taimake ka to da ubangiji ya faɗi wannan dama ita bisa al'ada ta ɗan adam mai taurin kai ne shi to da dama za a ringa gaya maka abubuwa wani abin ma ka fahimci gaskiya ne wani lokacin sai kai kunnan kashi to da ubangiji ya faɗa sai kuma zai gaya mana abin da zai taimake mu wajen mu gane cewa fa lalle abin haka yake shine yace wa huwal azizu lalle Allah ta'ala mabwayi ne ba abin da ke gagararsa abin da Allah ta'ala ya ga dama shi yake faruwa abin da ubangiji bai ga dama ba babu wanda ya isa ya sanya wannan abin ya faru shi yasa mulkin ubangiji madaukakin sarki ya cika yadda ya zamana cewa dukkan abubuwa suna faruwa bisa yadda ya tsara su tun daga farkon su har ƙarshen su kuma dukkan abin da zai faru Allah ta'ala ya san zai faru ya san lokacin da yake faruwa ya san kuma abin da zai faru bayan wannan abu ya kasance duk Allah ta'ala ya san wannan shine sai Allah yake tunatar da mu yace shi fa lalle mabuwaye ne buwaye ne shi gagar misali ba wanda isa ya rinjaye shi a cikin abubuwan da yake aikatawa ballantana kai tunanin cewa idan ka zo ranar alkiyama an kama ka da laifi kana da wani abu da zaka iya yi kana da wata kubuta da zaka iya ubangiji madaukakin sarki mabuwayi ne shi babu wanda zai iya kubuta daga azabarsa sannan alhakimu mai hikima ne shi sai yadda cikin hikimarsa yake aikata abubuwansa waɗanda a cikinsu yake rarrabewa tsakanin kai da kai kunnen ƙashi kai da kai kangara kai da kaɗi ɗa a gare shi da kuma wanda ya masa biyayya ubangiji zai bambanta tsakanin waɗannan kowanne a shigar da shi wajen da ya dace da shi wanda ya da'a ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala zai ba shi sakamako linkin ba linkin abin da ya aikata mutum zai ga cewa ga abubuwa da za a bashi a lahira da yawa daga cikinsu ma wasu bai san da su ba wasu abubuwan ma idan ya gansu sai ya ce ya aka yi na samu wannan lada bangiji maɗaukacin sarki sai a bashi labari sai a ce da shi wannan abu kaza da ka gani wani daga ciki kayi ta addu'a ne a duniya ubangiji maɗaukacin sarki kuma ya amsa yi maka tanadin wannan addu'a ko mutumin da zai ta addu'a ba shi da lafiya Allah ka bani lafiya sai kuma ya zama ba a ba shi lafiyar ba kai tayi kai tayi kai tayi watakila wannan cuta ba za ka tashi ba ko kuma sai ka daɗe daga baya sai ka ka warke wani mutumin talauci yake fama da shi yana ta addu'a Allah ya ba shi arziki duk ya ga ba a ba shi ba kun san a cikin addu'ar samun kuɗi shine wani mutumin sai ya ga kamar Allah baya son sa wani shi a nan wajen sai ya garaje shine sai ya dinga ganin cewa nayi addu'a nayi addu'a an ki karba manzo Allah ya ubangiji yana amsa addu'ar bayi matsawar dai ba su gaggawa ba me ce gaggawa ita ce irin wannan ka ce kai kayi addu'a kayi addu'a an ki a karba ka wata wata kaza kullum sai ka tashi yi kiyamun laifin kana ta addu'a ba karɓa ba to ita addu'a sai ka je lahira sai ka samu cewa wata addu'a tuni ta riga ta karbu amma kuma ba a baka abin da ka roƙa ba sai ka je kawai sai ka ga wani tarin lada mai tarin yawa sai a ce ai wannan ita ce wannan addu'a da ka ringa yi a gidan duniya ga ta nan an maka tanadi wani mutum zai ga wani lada mai tarin yawa sai a gaya masa can cikin dare kana bacci ne da kai birgima sai ka ambaci Allah subhanahu wataala sai ka manta ko mutanen da suna barci sukan yi magana ba su san sun yi ba sai ya ce kuma ni na ce kaza to duk in kai wannan ubangiji madaukakin sarki in ka ambace shi zai baka lada saboda haka a cikin kasancewar ala yana tsakanin mai da'a da wanda ya da'a linkin ba linkin abin da ya cancanta linkin ba linkin abin da ya aikata ubangiji ya bashi shi kuma wancan da ya kangare shi kuma sai ubangiji madaukakin sarki cikin adalcin sa sai ya sanya cikin azabarsa to shine sai Allah ta'ala ya ce wa amsalu nadribu wancan misalai muna buga su ne ga mutane ana buga su da mutane menene fa'idar su shine mutane su tsinkayi abin da ke cikin waɗannan misalai kamar yanzu anan wannan misalin da ke tare da ke cikinsa shine waɗanda suke kirka da Allah ta'ala waɗanda suke bauta wani Allah su gano abin da suke ba daidai ba ne wanda suke bauta wa bai ta a masa ba sai su watsi da su shi kenan sai su kama ubangiji cikin sarki su kunkume shi su ringa bauta masa shine Allah ya ce waɗannan misalai ana buga muna buga su ne ga mutane wa ma ya'qiluha illa al-alimun babu mai fahimtar su babu mai tsinkayar abin da ke ciki sai masu ilimi to kenan abin da ake so da mu a lokacin da aka buga mana misali sai mu kokari mu gane me ake nufi me ake so mu fa'idanta daga wannan misali mu kokarin fahimtar sa shi yasa Amr dan As Allah ya masa yadda ya fahimci misalai ɗai ɗai ɗai dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har guda dubu yana saboda duk misalin da za a buga maka a alqur'ani akwai abin da ake nufi da shi akwai fa'idar da take ciki duk misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai buga akwai hikima da take ciki akwai fa'ida da take ciki akwai wani amfani da mutane za su samu idan suka yi riko da wannan misalai saboda haka wannan shine yake sawa mutane sai ai kokari duk abin da aka buga mana na misali sai mu fahimta shi yasa idan ya zama na cewa kana fahimtar irin waɗannan misalan sai ka kafu kafu wani ba da fahimtar su shine abin da ake sare in kuma za a yi ta bugawa a yi ta nuna maka hadarin da yake cikin laifi kai kuma kana ta kutsawa ciki to baka fahimta inda kana fahimta sai ka gano misalin da ake nuna maka girman Allah misalin da ake nuna maka hadarin zunubi misalin da ake nuna kaza duk in kana fahimta ya kamata a ce ka da bai ba wannan ake so a samu ban yau da ban samu ilimi da gobe kuma da naje sai na samu wani ilimi wani ilimi na wata matsala daga cikin matsaloli misali a yau ina ta yin ƙarya ban san ƙarya haramun ba ce kawai sai gobe kuma sai na ji ana bayani akan ƙarya aka ce ta haramta to sai a ga na ne sanci ƙarya saboda na samu wani ilimi wani ilimi ya zo min na musamman to shi yasa amru bin murra yake cewa babu wata aya daga cikin littafin Allah subhanahu wataala daga cikin alkur'ani da za ta wuce shi ya zama na cewa bai san ma'anarta ba face sai ransa ya ɓaci face sai hankalinsa ya tashi ya ce saboda mai li'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li'anni sami'tu qawlallahi ta'ala wa tilka al-amsalu nadribuha lin wa ma ya'qiluha illa al-alimun ashe kenan abinda ake so misalan shine mu fahimce su sai mu yi bincike mu yi tambaya kaza da aka ce me ake nufi sai mu fahimce shi sai kuma mu yi aiki da dama shine ribar shine mai ayi aiki da dukkanin abin da aka buga wa mutane na misalai

والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Khalaƙallahu samawati wal arda bil haqq Allah ta'ala ya halitti sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya, inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin, haƙiƙa cikin haka akwai aya ga masu imani. uslu ma uhiya ilayka min alkitab ka karanta abin da aka yi maka wahayi da shi min alkitabi na daga littafi misala sannan kuma ka tsayar da sallah ta haƙiƙa sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana yin hani game da aikata alfasha da kuma abubuwan ƙi wala zikrullahi akbar kuma haƙiƙa lallai ambatan ubangiji maɗaukacin sarki shine mafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ta'ala yana sanin abin da kuke aikatawa a nan Allah subhanahu wata'ala sai ke ba da labari na irin girman ƙudurarsa na irin ƙarfin ikonsa cewa shi ne wanda ya halicci sammai baki ɗayansu ga baki ɗaya sama tun daga ta ɗaya ta biyu har zuwa ta bakwai dukkaninsu halitta ce daga cikin halittun ubangiji maɗaukacin sarki wanda yake kowace daga ciki idan muka kalla misali in muka kalli wanda muke gani saman sama in ka daga kanka gajimaren da kake gani za ka san cewa akwai wani iko na ubangiji maɗaukacin sarki akwai wani abu mamaki domin duk inda mutum zai je zai ga wannan ba tare da cewa ka je wani waje ka ga wani dirka da aka yi ba wani ginshiki da aka yi wanda ya tokare wannan saman ba kullum tana nan yadda take kuma baka taba gani ba baka taba jin labari ba wanda zai ce wannan saman ga ta da wani abu da ya tokare ta ubangiji shine wanda ya rike ta da ya ga dama da sai ta faɗo mana wannan fa ko da sama ta ɗayan ce da za ta faɗo da za mu mutu baki ɗaya tare da cewa tsakanin tafiyar shekara tsakanin ta ɗaya zuwa ta biyu ita ma haka ɗari biyar har zuwa ta bakwai wannan dukkanin su sai su nuna mana ikon Allah ta'ala ba iya saman ba kaɗai, a cikin kowace sama akwai halittun ubangiji maɗaukacin sarki akwai mala'iku da suke aikata ibada ga ubangiji suna aikata abin da Allah ta'ala ya so akwai daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala da Allah ta'ala ya ajiye su akwai daga cikin yara wanda suke mutuwa kafin su kai manzali da Allah ta'ala ya tattara wa annabi Ibrahim su dukkaninsu waɗannan suna nuna mana banda iya saman da muke gani wanda a cikin rubanta akwai nuna ikon Allah subhanahu wata'ala akwai kuma abin da zai sa mu ji tsoronsa wanda zai sa mu firgita mu nisanci aikata laifuffuka domin za mu ga cewa yanzu ubangijin da ya rike wannan sama da zai ga dama ya sake ta da za ta faɗo mana ne shi kenan sai mu mutu ta danne mu gabaki ɗaya da zai ga dama to ya kuma za mu ci gaba da saba masa tunda yana kallon mu yana jin mu yana ganin mu yana sanin abin da muke aikatawa kuma ga wannan abu yana rike a cikin ikonsa tare da cewa kuma ya hana mu mu yi wannan sabon ya hana mu mu yi kaza ai kun ga kamar yanzu mutum ne mutumin da ya zo yake rike da makami yana kallon ka ya ce maka kada ka aikata kaza ai kun ga zaka fi jin tsoron kar ka aikata din fiye da wanda zai zo babu makami a tare da shi domin zaka yi tunanin zai amfani da wannan makami dan ya cutar da kai to ubangiji madaukakin sarki ikonsa ya wuce haka amma duk da haka ya kamata a ce muna jin tsoro muke ji a jikinmu fiye da abin da muke gani sai mu ƙara jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma mu ƙara sallama masa mu sani cewa ikon Allah subhanahu wata'ala ya wuce dukkanin yadda muke tunani sannan wal arda da kuma ƙasa ita ma wannan ƙasa guda bakwai ne su kamar yadda sammai suke guda bakwai kowace daga ciki akwai abin da Allah ta'ala ya tanadi na daga halittunsa Allah ta'ala ya shimfiɗa mana wannan ƙasa gashi muna ganinta muna tafiya muna aikata abin da muka ga dama wani yan ibada wani ya aikata laifi wani yayi kaza kowa yana abin da ya ga dama a ban kasa wanda yake kasan nan Allah ta'ala shi ya rike mana ita shi yasa ba ta tangal ba ta tangal tangal in muna tafiya ba ma ganin cewa tana kadawa da mu za mu fadi bal mun samu nutsuwa ya zama wani abu wanda mutane suka saba da shi a hankalinsu cewa kasan nan ba ta motsi ba abin da zai faru kana tafiya a cikin ta a tare da haka ne kuma muke jin labari wata al'ummar ko wani garin ko wani yankin ko wata ƙasar an yi musu girgizar ƙasa ƙasar ta kece wasu sun faɗa ciki kamar yadda muka karanta a baya yadda ubangiji maɗaukacin sarki ba mu labarin al'ummatan da ya musu azaba a cikinsu akwai wanda ƙasa ta rufta da su suka faɗa ciki sai ya zama cewa sun halaka to tare da irin waɗannan abubuwa dukkaninsu sai muke ci gaba da bautawa da sabawa Allah subhanahu wataala akan ƙasar tare da cewa mun san da zai ga dama da ta fada da mun fada cikin ta mun mutu da ya halakar da mu da abin da muke karkashin sa nage nage ne wanda ya hore mana fasaha da ya fado mana mun mutu dukkan wannan ba abin da yafi karfin Allah subhanahu wataala amma Allah ta'ala ya kyale mu muke ci gaba da abubuwan da muke yi ba dan komai ba ko ma samu mu hankalta ko wa'azin da ake mana ya ratsa mu mu nisanci aikata zunubi ko ma firgita tunaninmu ya dawo jikinmu sai Allah ta'ala ya ce inna fi zalika hakika cikin haka waɗannan sammai da ƙasai da Allah ta'ala ya halicce su la'ayatan akwai aya akwai wani dalili wani abin lura wanda zai taimaka wa mutum ya gano cewa lallai ubangiji shine wanda yake shi kaɗai wanda ya cancanta abota masa wanda yake bai yi imani da Allah ba idan ya kalli sama ya kamata ya tambayi kansa wai shin saman nan ita ta kanta idan ita ta kanta me yasa me yasa take a yadda take dindindin ba ta canjawa ai kai kai kanka ko kai da ba ma kai kanka din ba kana zaune zaka ji kana so ka gaji da zama bari ka tashi tsaye ka gaji da tsayuwa bari kai tafiya sai ta me yasa ta zauna a yadda take haka ya kamata ya gano cewa lallai akwai wanda ya yi ta kuma shi ne ya tsayar da ita a haka ba abin ta ta motsa ba ta duk abin da ta ga dama sai abin da ubangiji ya umarce ta ko da lokacin da ruwa zai sauko sai ga ruwan ya sauko daga cikin ta ita dai tana nan a yadda take ruwan ya tsaya duk wannan yana nuna cewa akwai wanda yake gudanar da waɗannan abubuwa haka ita ma ƙasa sai kaga ƙasar gari kaza ta zauna ta wani garin kuma an ce an yi girgizar ƙasa duk wannan sai ya sa mutum ya gano akwai wanda yake gudanar da waɗannan abubuwa akwai wanda shi ne yake ganin dama kaza din nan ya faru sannan sai ya faru amma su wane ne za su fahimci wannan lilmu'mini da na masu imani ne kaɗai suke fahimta domin su ne waɗanda suke da zukata suke da kwakwale waɗanda suke masu fahimta shi wanda yake kafiri shi baya gane abubuwa duk abin da za a gaya masa idan kana gaya masa abin da zai taimake shi imani sai ya ƙara amfani da shi ya nausa dawa saboda shi baya yin sauraro sauraro na fahimta baya yin kallo kallo na basira na fahimta wanda zai sa a gane idan ka gaya masa kuma sai ku yi jayayya da shi sai ya musa maka abin da ya zama ya bayyana gare shi a hankalinsa ma abubuwa da yawa hankalin mutane ya kamata ya nuna musu amma hankalin wani ba hankalin masu hankali ba ne shi yasa sai ya zama ya kasa ganewa sai a kai masa bayani sai ya kasa fahimta sai ki ƙi ya riko da abin da ake so ya rike da shi saboda me saboda shedan ya zo ya lalata masa wannan hankalin sai ka ga cewa abin da ya kamata mutum ya gane cikin kankanin lokaci wani sai ya ki ganewa wani kuma ya gane amma sai ya dinga ganin to yanzu idan na ba addinin nan da muke kai kaza da kaza da kaza da nake samu da wannan addinin da nake kai duk zan rasa yanzu misali waɗanda suke kiristoci waɗanda ake tura su su je su yi karatun addini karatun addinin musulunci idan aka cire na su suka samu horo daga nan kuma a tura su su dinga zuwa domin su dinga sawa musulmai rudani domin su rikirkita musulmi su raba shi da addininsa ai kun ga irin waɗannan ya kamata a ce sun yi fahimtar da ya kamata a ce sun yi wani mutum zai yi zurfan karatu sai zai same ka kai da kace kai kuma ga kan dai an haife ka a musulunci ne amma wani rabansa da karatu tun ya manta shi ba ruwansa daga shi sai kasuwa sai ofis sai wajen sana'a don aka samu irin wannan sai kaga an kawo maka abubuwa ba ayoyi kake takama da su ba sai ta kawo maka su hadisi kake takama da shi sai duk abin da zaka kawo masa a matsayin hujja sai ya nuna maka tuni ya riga ka sani a irin wannan sai jikinka ya mutu shikenan sai ka ga cikin kankanin lokaci an yi asararka wannan ba komai yake nunawa ba shine iri irin waɗannan mutanen da ake ba su irin wannan horo kwabalensu ba sa iya fahimtar da ta kamata su yi saboda me wani saboda abin duniya wani saboda kaza wani saboda kaza to shine sai Allah ta'ala ya ci gaba ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala ka karanta abinda aka yi maka wahayi na daga alƙur'ani sannan kuma ka tsayar da sallah a ce alƙur'ani ana karanta shi ne karanta shi ma wato ainihin samun kusanci ne da ubangiji maɗaukakin sarki karanta shi ma ibada ne idan ka karanta shi sai allah subhanahu wata'ala sai baka lada in ka karanta shi sai ubangiji ya baka lada gwaggwaban lada to sai allah ta'ala ce ku karanta shi in an karanta shi kuma me za a yi da shi sannan kuma a fahimci me yake cikinsa sai a yi aiki da shi kamar yadda aka yi mana bayani a ayar baya wa ma ya'qiluha illa al-alimuna shine sai ka karanta alqur'ani ka fahimci me aka ce ina aka ce a tafi daga ina aka ce a taho sai ka gane abin da aka faɗa sannan kuma sai ka samu kai aiki da shi ko ka samu ka samu wato shiga cikin ni'ima ta ubangiji madaukakin sarki to sai Allah ya ce wa aqimis sala kuma sannan ka tsayar da sallah a tsayar da sallah a sallace ta a lokacin da ubangiji ya tana mata domin za mu ga cewa kowace sallah akwai lokacinta wanda ubangiji ya tanada ya ce a wannan lokaci za a sallaci kowace sallah daga cikin salloli waɗannan salloli za mu ga ba mu ba an ce mana da za ku sallace su a lokaci kaza ku yi su yadda kuka ga dama a'a sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya nuna yadda yake so a yi waɗannan salloli ya turo mala'ika jibrilu ya zo a lokacin kowace sallah ya nuna wa manzan Allah lokacin sallar da kuma yadda za a yi wannan sallah wannan sai yake nuna ba mu da wani ta cewa a cikin sallolin abinda ake so mu yi su yadda aka umarce mu wannan shine zai nuna kai mai biyayya ne ga Allah ta'ala an ce maka yi sallar nan karfe kaza lokacin ta zai fara daga wannan lokaci ya kare lokaci kaza sai kai kokari kai sallan nan a wannan lokaci kar ka ce to dan me ba sai a yi ta a wani lokaci kaza ba a abinda ake so kawai kai sai addini dama ana so ne ya zama kana da imanin da zai sa ka ka dinga yin biyayya kana da imanin da zai sa ka dinga yin biyayya ga ubangiji madaukakin sarki in dai ubangiji ya ce aikata kaza manzon Allah ya isar to kawai abin da ake so da kai shine kawai kai babu ruwanka da to dan me ba a ce a yi kishiyar wannan abin ba dan me ba a ce a yi shi a wata siffa ba me yasa aka ce a yi kawai ta aikata shi wannan ita ce cikakkiyar biyayyar da ake so kowane mutum ya yi shi sa sai ya zama na dukkanin ibadoji za mu ga cewa akwai yanayi na waɗannan ibadojin yadda ubangiji yake so mu aikata su kuma abin da ake so mu yi su haka yanzu misali sai aka ce sallar asuba a yi ta raka'a biyu shikenan sai wani ya zo ya ce ni yanzu lada nake so mu yawa bari in yi ta a hudu ta kamo sallar la'asar saboda in samu gwaggwaban lada ba a buƙatar wannan abin da ake so shine kawai ka yi ta yadda aka umarce ka ko kuma ka ce to yanzu sallah azhar yanzu ni sauri nake yi zan je kasuwa bari mu yi ta raka'a biyu ta daidai da sallah asuba inda dukkan su salloli ne an ce a yi su shikenan sai mutum ya rasa ladan baki daya zamu ga saboda girman sha'anin da yake cikin sallah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa ita ce abu na farko da za a fara dubawa cikin ayyukan bayi in aka zo ranar alkiyama za a fara ta kan sallah duk wanda ya zama sallarsa ta cika sallarsa ya zo da ita yadda ake so to shi kenan ya ci riba shi kenan ya kubuta shi kenan ya yi nasara kuma cikin littafin ubangiji maɗaukakin sarki sai aka ce ga salloli na farilla wanda yake su ne ya zama wajibi ka aikata su in baka aikata su ba za a yi maka hukuba sannan kuma sai aka ce ga wasu su kuma na nafila ne in ka aikata su haka ake so za ka samu lada in baka aikata ba baka da zunubi kuma in aka je lahira sai aka samu waɗancan farin ba su cika ba sai a ɗebo daga waɗannan sai a cika maka duk wannan ya nuna yadda ubangiji maɗaukacin sarki yake son mu da rahama da Allah ta'ala ya ga dama sai abin mu da iya farin lolin a ce ko sun cika ko ba su cika ba kawai iya da su zaka dogara amma sai aka ce ga wani abu da zai taimake mu wanda zai zama wannan abu ya cika kuma in dai ya cika din shikenan mutum sai ya samu rabauta idan kuma aka samu damuwa a cikin sallah din manzo Allah ya ce to wannan mutumi khaba wa khasira ya taɓe kuma ya yi hasara lamura sun lalace in dai sallar ba labari to ba maganar kuma wasu abubuwa a ce kenan wannan sallah tana da girman gaske tana da haɗari wanda ya kamata a ce mutane kowa ya nutsu akan sallah sau da dama za mu ga cewa sallolin nan mintunoni ne ake yi kaɗan 'yan mintuna ne za a yi su cikin ƙanƙanin lokaci a gama ka ci gaba da rayuwarka muna da awa ashirin da hudu a kowane dare da yini a wannan awa ashirin da hudu ba a ce mai sallah awa goma ba ballantana mu ce an cinye mana kusan rabin lokacin ba ce mi sallar awa biyar ba sallolin nan gaba ɗaya ko awa ɗaya ba su kai ba gaba ɗaya idan za ka tattare za ka ga cewa za ka yi sallar ne cikin yan mintuna kaɗan kowace daga ciki to da aka ce haka kun ga wannan sai ya sa a lokacin da za mu yi sallar tun da lokacin ta kankani ne mu yi ƙoƙari mu kyautata ta mu ta yadda ya kamata musamman lokacin da za mu yi sallah ba wanda yake ganin mu a ce kai kaɗai ne za ka yi ka wannan sallolin suna shan wahala kwarai da gaske za ka ga cewa mutum lokacin da zai yi sallah shi kaɗai shi a karan kansa da za a nuna mai shi a ce masa ba kai ba ne wannan wanda ke sallah a ce masa wani ne ya yi sallar nan irin taka a ce karɓi ko ka ƙi karɓa ka yi alƙalanci a kan cikarta da kyautata ta da kaza da kaza nata za ka ga cewa ba za ka karɓe ta ba saboda kawai kai ma ka san sallar ba ta yi yadda kake bukata ba amma da yake kai ne sai kake ganin kawai za a karba kun san shi mutum kullum abin da yake so shine abin da yake so ya zama shi yake faruwa lokacin da nake na laifi so nake a yanke mun hukuncin da nake so lokacin da aka yi mun laifi so nake a yanke hukuncin da nake so kullum ni ni din ne shi sa wannan burin da mutane suke da shi na kullum su faranta wa kawunan su shi sa sai ake samun sabani a cikin mutane shine ake yin husuma shine ake yin fada saboda zan zo in ɗauki haƙƙinka ina so ya zama nawa sannan nawa haƙƙin ma kuma ya zama nawa kai kuma ba ruwana da me kake so a ranka tare da cewa kai ma kana son irin abin da nake so shine sai a ga sai mutane su ta husuma sai a ta rikici saboda wannan son zuciyar da mutane suke da shi saboda haka mu kyautata sallolinmu a lokacin da muke yin su mu kaɗai sannan lokacin da muka zo za mu yi su a gaban jama'a kar mu yadda mu kyautata su saboda muna gaban jama'a in muka yaka ubangiji madaukakin sarki zai kyare mu da sallolinmu wannan shine abin da ake kira riya kuma ita riya a cikin sallah tana da hadarin gaske domin sallah ibada ce da farkonta yake ginuwa akan karshenta karshenta yana da alaka da farkonta idan ka zo farkonta misali na zo na tayar da sallah babu ruwana da mutanen da ke wajen babu ruwana da wasu mutane ba na yi don in burge su don ne musu kaza na zo na tayar da sallar nan ina ɗayan ta Allah a cikinta shi kaɗai nake neman yardarsa shi kaɗai nake kyautata wannan sallah domin ya karɓe ta ina cikin yi sai da aka zo raka a ƙarshe sai ga wani mutum ya shigo sai nace bari in yi wannan sallar domin na burge shi bari in kyautata ta bari ne kaza bari ne kaza na cika wannan sallar da ƙoƙarin faranta masa da ƙoƙarin samun yardarsa da ƙoƙarin burge shi to tun daga farkon sallafa abubuwa sun lalace saboda haka wannan ya nuna haɗarin da yake cikin sallah kuma ya nuna hadarin da riya take da shi kun ga wani abu ne wanda ba ganin sa zaka yana tafiya a ce gariya ba wani abu ne mai sauki na turewa da tabbatarwa duka saboda abu ne wanda yake da alaka da zuciya zuciyar ce kawai niyyarka za ta canja za ta tabbata to lokacin da na zo na fara sallar na yi raka a farko ina kyautata niyyata na yi ta biyu ita ma ina kyautatawa da na zo ta uku sai mutumin nan ya shigo akwai abin da shaidan yake yi saboda hikima irin ta za zaka iya zuwa zaka yi aikin alkhairi din idan ya tashi sai ya nuna ma wannan aikin fa da zaka yi ai ga wani can yanzu idan kai zai zama riya zaka yi zai zama zaka yi dan ka burge shi sai ya hana ka sai ka fasa yi wani mutumin zai ji wannan a ransa yanzu ka tashi zaka yi sallar sai ka ga ai kuma ga wani can yana kallo na yanzu idan nayi wata ke zama nayi saboda shi bari in fasa shi dan abin da yake so kenan kar kai wannan ibadar sai ka rasa ladar saboda haka ka tashi ka yi ka manta da shi kawai zuciyar ka tabbatar da ita ga Allah to sai na ce wanda ya zo ya fara ya yi raka'a ta farko ya yi ta biyu dukkaninsu yana nufar Allah subhanahu wata'ala wataƙila a ta uku sai mutumin ya shigo sai zuciyar ta fara saƙa maka ka burge shi ka kyautata kai kaza kai kaza to liɗif ubangiji shine da taimakon da Allah ta'ala ya mana ba a ce shi kenan daga zuciyar ta yi wannan sallar kare saladan ba sai aka ce ka yaƙi shedan ɗin wannan dama ka tsaron ka wannan mutumi ba ta shi kake ba shi ma mabukaci ne wajen Allah subhanahu wata'ala in ga taimakon Allah ta'ala kenan shi kenan in ka yaƙe shi sai ka ci gaba da sallaka amma matsalar shi ne kai masa biyayya ka ci gaba da sallah ka zo ka gama ta a haka shi ne sai sallar tamu sai ta zo ta shiga cikin rudani saboda haka shine anan Allah ta'ala ya ce wa aqimis sala kuma ku tsayar da sallah ka tsayar da sallah kuma ka umarci mutane su ma su tsayar da ita su yi ta yadda aka umarce su kuma akan lokacin da aka umarce su sai Allah ta'ala ce inna salata haƙiƙa sallah tanha anil fahsha'i wal munkar tana hani game da aikata alfasha da kuma aikata munanan abubuwa malamai suka ce sallah tana kunshe da abubuwa guda biyu na farko shine wato sallar nan tana taimakon mutum wajen ya nisanci aikata munanan abubuwa ma'ana sai suka ce wannan yana nufin mutumin da ya rike wannan sallah idan ka tabbata a kan sallah ɗin nan za ka samu nasarar nesantar abubuwan da kake yi za ta ɗebe ka zuwa ga nesantar alfasha abubuwa waɗanda suke laifuffuka ne abubuwa da ubangiji maɗaukacin sarki ya hane da su munin su ya girmama munanan ayyuka da sauran munanan abubuwa wanda aka yani da su sallah za ta taimake ka ka nisance su wasu malaman suka ce a'a a nan abin da ake nufi shine a lokacin da mutum yake yin sallah lokacin da na zo na tayar da sallah nake wannan sallar to a daidai wannan lokaci za ta hana ni na aikata abubuwa waɗanda suke su ne waɗannan hannun su ne alfasha da sauran munanan abubuwa saboda haka sai suke cewa sai mu ga mu ma idan mutum yana sallar nan inda ya sallar kake yi za ta hana ka ka ringa aikata wani laifi yanzu ina cikin sallah ai kun ga ya kamata a ce ba zan yi amfani da ita na ga aljihun wani yayi wa sarere ba in sa hannu aljihunsa ya kamata a ce na tafi wajen Allah subhanahu wata'ala ga baki ɗaya na ya kamata in nufi Allah subhanahu wata'ala baki ɗaya na to shine yasa Abul Aliya Ar-Riyahi yake cewa sallah da muke gani tana da abubuwa guda uku akwai ababe guda uku ɗabi'u wanda ake so mutum ya same su a cikin sallah na farko a samu al-ikhlas ya zama sallan nan da zaka yi ta kana yin ta ne domin Allah shi kadai domin Allah ce kaɗai domin dukkan ibadoji wannan ake so kowace ibada ana so mu sa mu muna yin ta ne domin Allah da sallah din da azumi da kaza da kaza duk yadda suka kai da kankanta ya zama abin da zamu yi ne zamu yi ta dan Allah wannan shine abu na farko abu na biyu al-khashya shine zama akwai jin tsoro na ubangiji madaukakin sarki a tare da kai lokacin da kake yin wannan sallah na uku shine kuma ambatan Allah subhanahu wata'ala akwai ambatan Allah cikin sallar nan taka za ku ga akwai zikirai akwai karatun qur'ani da sauran abubuwa to shine sai yake cewa shi wannan ikhlasi din idan kai wannan sallar domin Allah za ka ga cewa wannan zai ɗauke ka wajen ka ringa umarni da kyawawan ayyuka idan dai ina yin sallah da sauran ibadoji ina yin su domin Allah wannan zai sa in dinga yawaita su zai sa duk wani aikin alheri dama na saba Allah shi ne abin da nake sawa a gaba to sai na yi wannan aiki domin neman yardarsa sai wannan ya sa sai in taiwaita aikata ayyuka din saboda na san abin da Allah ta'ala ya tanadi na san abin da Allah ta'ala ya ba da labari cikin alkur'ani na san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya labari to wannan ikhlasi din sai ya sa sai ka yawaita umarni da kyakkyawa sai ya sa sai ka yawaita aikata ayyukan kwarai yace shi kuma wannan tsoro wannan alkhashiya din nan shi kuma sai ya taimake ka wajen ka dinga hana mutane aikata munanan ayyuka na farkon mutane da za ka hana shine akwai kanka akwai kanka saboda kana tsoron Allah a cikin ka. lokacin da kake sallah kana jin tsoro kar ka je Allah ya ki karɓar wannan sallar taka baka sani ba baka sani ba in ka gama Allah zai karɓa ko bai ko ba zai karɓa ba wannan tsoron sai yake sawa kai ta kyautata ta kai ta yin ta duk wani abu da ka sani ana so ai sallah sai ayi a sallah sai kake yi to wannan jin tsoron shi zai taimake ka sai ka ga in ka ga mutum yana aikata mummunan abu sai ka hana shi mutum na farko da za ka fara hanawa ne kanka sai ka ga kana hana kanka aikata ayyuka na laifi saboda jin tsoron Allah da kake yi ka sani ma lokacin da ka aikata aikin kwarai wataƙila Allah zai karɓa wataƙila ba zai karɓa ba kana jin wannan tsoron to ina ga kuma a ce lokacin da kake aikata laifi lokacin da kake aikata saban Allah to wannan sai ya sa ga ka ne sance shi kuma sai ya sa ya zama kana hana mutane Ya ce sai kuma ambatan Allah subhanahu wata'ala shine karatun alqur'ani lokacin da kake karatun alqur'ani shi kuma zaka ci karo da duk abubuwan da suka gabata zaka ci karo da umarni kala kala umarnin nuka barkatai marasa adadi sannan zaka ci karo da hani kala kala shi ma marasa adadi saboda haka sai ya zama alqur'anin shine yake shiryar da kai a cikin rayuwar taka sai ka samu cewa wancan umarnin da yake zaka samu nasara ne wajen wato aikata shi a lokacin da ka sami ikhlasi sai ka samu akwai shi a cikin alkur'ani a cikin zaka ga umarninnukan me ya kamata ka yi me ya kamata ka umarci mutane su aikata hannun nan da za a same shi wanda zai gina a karkashin jin tsoron Allah ta'ala akwai shi a cikin alkur'ani sai ka samu to ga sunan bila adadin kawai aikatawa za ka dinga yi kana ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya kana yin da'a ga ubangiji maɗaukacin sarki to sai Allah ta'ala ya ce wala zikrullahi akbar kuma ambatan Allah subhanahu wata'ala shine mafi girma malamai sun yi maganganu game da wannan wasu malaman suke cewa abinda ake nufi shine ambatan Allah subhanahu wata'ala shine mafi girma mafi girman ibada duk ibada da zaka yi babu kamar ambatan Allah subhanahu wata'ala wasu suka ce a abinda ake nufi shine idan kuka tuna Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya tuna ku wannan tana wadda ubangiji maɗaukacin sarki zai muku ta wuce wadda kuka yi masa in kuka ambaci Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ambace ku a cikin fadarsa wannan ambatan da Allah subhanahu wata'ala zai muku ya fi wanda ku za ku yi masa shine wala zikrullahi akbar mana ambatan da ubangiji maɗaukacin sarki zai muku ya yafi wanda za ku yi masa yanzu a ce kai ne kana Najeriya kana Kano kana al'amuranka sai aka ce shugaban ƙasa a majalisarsa an zo taro ya ce ya ambaci sunanka ya ce akwai wani mutumi masoyinmu ne wane wane wane ya faɗe ka cikakken sunanka ya ce muna masa fatan alheri kaɗai iya wannan ai mutane za su dinga jin an girmama ka wanda bai san ka ba ma zai nemo kai ce waye wannan wani mutumi ne wani to ballantana ubangijin talikai ballantana allan da shine zai shigar da kai jin daɗi na dindindin wanda ba shi da yankewa shi ne zai kare ka daga azabar da in ka kubuta ka kubuta shi kenan baka da wani sauran damuwa saboda haka ubangiji ya ambace mu ya tuna mu ya fi mu wanda za yi ya fi mu wanda za mu shi shine ubangiji madaukakin sarki ya faɗi wannan to sai Allah ta'ala ya ce wallahu ya'lamu ma tasna'un ubangiji madaukakin sarki yana sanin abubuwan da kuke aikatawa kar mu tunanin akwai wani abu da za mu aikata wanda Allah ta'ala bai sani ba duk abin da mu yi abin da ya kamata mu ringa halartowa a ran mu shine menene matsayar shari'a akan wannan abu da za mu aikata shin Allah ta'ala ya yarda mu aikata wannan abun ko bai yarda ba yanzu da zan mutu akan wannan abun me zai faru tunda mun sani manzon Allah ya ce kowane mutumi daga cikin al'umma ta za a tashe shi ne akan abin da ya mutu shi za aka ce idan mutum ya mutu yana sanye da irami in an tashi kar a cire masa wannan irami din in an tashi kar a rufe masa kansa kar a rufe masa fuskarsa saboda zai tashi ne da ihraminsa zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik wannan sai ya sa sai lokacin da za mu aikata kowane aiki sai mu ga to yaya za ta kasance idan da za a tashe mu wani an tashe shi yana ambatan Allah mu kuma yanzu a me za a tashe mu tunda ba mu san me zai faru ba ba mu san yaushe ne za mu mutu ba to shine Allah ya ce ya san abin da muke aikatawa me wannan zai taimaka mana da shi wannan sai ya taimaka mana sai mu nutsu sai mu daidaita sai mu yi ƙoƙarin gyarawa mu nisanci munana kuma mu riƙe kyawawan ayyuka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum